Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau alhamis 28 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da aisha tisle da maryam dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da kuma ra babbar rana ga amurkawa ta thanksgiving day da farko ga kanin labaran koriya ta arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harbin makamai mai linzami 'yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa akan batun nukiliyar ta. A yau Alhamis, ƙasar China ta yi kira ga jakadun Amurka a birnin Beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu ƙudurori da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu. Adadin mutane da suka mutu sakamakon wata mummunar girgizan ƙasa a Albania ya kai talatin. a jiya Laraba. To kanin labarin kenan kamar yadda aka ji a Amurka yau take ranar Thanksgiving Day wato ranar da Amurkawa kan gode ma Allah bayan an yi dage-dagen dimbin talotalo in banda waɗanda kwanansu bai kare ba kamar wannan. a kowace shekara kowane shugaban kasan amerika akan kawo mashi talo kamar guda barkatai haka sai a a ciki zai zaɓi guda ɗaya ya ce mashi hmm. shi nan ba za a yanka shi ba haka za kuma aji cewa hukumar zaben kasar kamaru ta bayyana jadawalin zabukan majalisar ƙananan hukumomi da kuma sauran zaɓuka a matakan ƙananan hukumomi to sai dai 'yan adawa sun ce ba da su ba to ko me zafi shi ba wuta ba ban musamman kun ta sashen ingilishi da yau har yanzu dai zaman lafiya bata dawo ba ba bayan da za a ce a yi zaɓe a wannan shashin in kuma kamar kowace ranar alhamis hawa umar na tafar da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran koriya ta arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba makamai mai linzami 'yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa a kan batun nukiliyar ta Dakarun Koriya ta kudu sun ce, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai guda biyu daga lardin Hamyong zuwa gabar tekun yankin daga gabas da karfe biyar na maraicen yankin. Sanarwa ba ta bayyana nisa da linzamin guda biyu da makaman suka yi ba ko kuma waɗanne irin makamai ne wannan shine gwajin makamai na farko cikin kusan wata ɗaya da kuma kusancin gwajin makamai karo na goma sha uku tun daga farkon watan mayu A yau Alhamis kasar China ta yi kira ga jakadan Amurka a birnin Beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu ƙudurori da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu. Mataimakin ministan harkokin wajen China ya faɗa wa jakada Terry Branstad cewa Wannan matakin na zaman yin katsalanda sosai a harkokin cikin gida na China, kuma ya bayyana shi a matsayin gagarumin saba dokokin kasa da kasa a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar cikin gidan ƙasar. Mataimakin ministan ya kuma yi kira ga Amurka a kan kada ta bari a aiwatar da dokar don kaucewa ƙarin taɓarɓarewar dangantaka tsakaninta da China. A jiya laraba ne shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudurorin guda biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar rajin demokuraɗiyya a Hong Kong. Duk da cewa China da Amurka na ƙoƙarin cimma yarjejeniyar cinikayya da kuma barazanar da Beijing ke yi. Kuna sauraron labaran nan ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. mutanen da suka mutu sakamakon wata mummunar girgizan ƙasa da ta shafi ƙasar albania wadda ba a ga irin ta ba tun bayan shekaru sama da talatin ya karu zuwa aƙalla talatin a jiya laraba a yayin da kasar ta ayyana kwana ɗaya a matsayin rana na alhini muryarta na karkarwa ministan tsaron kasar olta zankea ta karanto sunayen waɗanda girgizan ta shafa mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu ciki har da yara ƙanana a birnin dores da ke gabar tekun ƙasan da akalla mutane goma sha biyar kuma a tumen su ma sun mutu a gurbin jami'an sun ce an yi wa'adin ya karu da har yanzu ba a san inda wasu mutane suke ba an kuma kai ɗaruruwan mutane da suka sami raunuka asibiti gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan da girgizar ƙasar ta shafa a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da ceto mutane daga baraguzan gine-gine Jami'an kiwon lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an kashe wasu ma'aikatan agaji su uku wasu da yawa kuma sun jikkata a wasu hare-hare da aka kai akan wasu cibiyoyin jinyar cutar Ebola guda biyu a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce ma'aikatan agajin guda uku an kashe su ne a lokacin da mayakan kungiyar Maimai suka kai farmaki a wata cibiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a safiyar yau Alhamis a Biyakato da ke lardin Ituri inda jami'an da ke jinya cutar ebola ke zama hukumomin sun ce an dakila wani harin kuma a garin mangina duk a lardin na ituri gwamnatin sudan ta kudu ta ce bata ji daɗin matakan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗauka ba na janye jakadar amurka a ƙasarta a ranar litinin dinnan da ta gabata ne aka dakatar da jakada thomas hushek a wani mataki da ake gani kamar nuna rashin jin daɗin amurka ne game da gazawar da sudan ta kudu ta yi wajen cimma wa'adin da aka tsayar mata ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa wani muhimmin abu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka ƙulla da zammar kawo ƙarshen mummunan yankin basasan da ake aka kwashe shekaru biyar ana yi a ƙasar wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen sudan ta kudu moyen mccall ya kira matakin diplomasiya da amurka ta ɗauka a matsayin ana bugun ana bugun jaki ambataki ya ƙara da cewa shugaban sudan ta kudu da kuma jami'ar adawa sun amince akan cewa wasu muhimman batutuwa a shirin samar da zaman lafiya dole ne a ba su don lokaci. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji yau take ranar thanksgiving day ranar da amurkawa kan gode ma allah da ziyarce zircen juna da ciyar da marasa galihu da dai sauran ayyukan alheri kamar yadda al'amarin yake kowace shekara na tuntubi wani ɗan najeriya mazaunin birnin boston mai suna garba suleiman madakin samunaka don jin yadda yake ganin wannan ranar sai ya ce salamu alaikum masu sauraron mu kowane shekara in ta zagayo a rana mai kama ita yau ana bukukuwan wato wani al'ada nasu kamar wanda ake cewa a turance thanksgiving day hmm. wato godiya da suke ma ubangiji da zagawa da wannan rana da kuma abubuwan da suka samu na shiga da fita a aljihunansu ne da sauransu a shekara da ta zagayo so wannan al'ada nasu na amerikawa akan yi shiga wato kamar yadda mu a gida mukan yi bukukuwan kamar sallan cikafiki wanda yake za ka ga misali ma a Sokoto za ka ga yara ma sun mai da abun gwanin ban sha'awa yadda ake kayatar da shi. Hmm. Yara za ka ga sun yi cika cikinsu da kaji, zabi, tantabara da agwagi har ma tare wanda zai iya. Za ka ga sun yi gangami an kyafe an gasa yara su ci suna ta murna. To haka nan Amerikawa shi kuma talo-talo yadda ka san yadda ake yin layya masu sauraron mu yadda kuka san yadda dai muke yin layya a gida lokacin babban sallah ko kuma lokacin kirsimati hmm. to nan kuma amerika al'adar su talle ne ke shan wuka hmm. gidan kowa da shi ne za su yi wato gida-gida ana kaiwa bacin wannan wani abin al'ajabi kuma abin mamaki a kowace shekara kowane shugaban ƙasan amerika yakan akan kawo mashi talo-talo kamar guda barkatai haka sai a mm. ce a ciki zai zaɓi guda ɗaya ya ce mishi mm. <laughs> shi nan ba za a yanka shi ba amma sauran duka za a je a rarraba mu mutanen da suke tare da shi da sauransu amma guda ɗaya za a tsame shi a ce an yafe mishi shi ba za a yanka shi ba. Eh, Alhaji Garba wannan yafewa da ake wa talatalo me ake sa a eh. kwatanta ne wai? Eh to wato kaman godiya ne ga Ubangiji a nuna farin ciki na cewa Allah ya kawo mu wannan kamar yadda na kwatanta da cika ciki. Saboda haka don farin ciki da godiya ga Ubangiji wannan talatalo shi mm. an mai ahuwa mm. <laughs> zai ga baɗi eh. oh, oh. Mm. Saboda haka shi kan ba za a yanka shi ba ya zama maɗalle lelan ma White House wato fadar shugaban ƙasa. Alhaji Suleiman Krako ma da kin samu naka ke wato tsokaci kan wannan rana ta Thanksgiving Day. To don jin ɗan takaitaccen tarihin wannan ranar na tuntuɓi wata 'yar Najeriya ita ma da ke zaune a jihar California mai suna Helin Bako wadda ta ce. Wato Thanksgiving wata buki ce da ake yi a nan America. Wannan buki akwai rayu daban-daban akwai mutanen da suka fara wannan Thanksgiving. thanksgiving kaman da hausa shine bikin cika ciki ko kuwa bikin godiya mm. ta fara ne shekaru da dama da suka wuce na dubi tarihin akwai rayoyi kamar yadda na faɗa daban da wayanda suna ce su ne suka fara thanksgiving akwai wata labari da aka ce thanksgiving din an fara a shekara 1621 mm. cewa um, farar fata turawa da suka fito daga england domin neman wurin zama a nan america mun san cewa mutanen america ainihin mutanen america su ne indians american indians kenan su ne suka fara zama a wannan kasa so akwai turawa da suka fito a kasan england da suke neman yanci an tsananta musu a uh, england so suna neman kasa ne domin su samu yanci su yi ibada ga ubangiji ba tare da ana tayar musu ba to mm. an ce a wani shekara group daban-daban sun zo nan america a wani shekara kungiya wanda ana kira puritans mm. wato kungiyan masu bi krista da ake kiransu puritans mm. ɗari da ashirin sun taso daga england kenan da suka iso wani wuri da ana ce da shi masu chuset a nan ne suka yada zango suka zanna to a wannan shekarar da suka iso din sun samu damuwa sosai a hanya Oh. da suka iso garin kuma tun da garin ba nasu ba ga sanyi gashi sauran sun kamu da cututtuka iri-iri mutane da dama tsakaninsu sun mutu kaɗan ne suka rage oh. to wai an ce an ba da labari akwai wani saurayi wanda dama an kama shi kamar shi bawa ne ko ya ya koyi turanci dan indiyan kenan oh. ya zo ya samu wannan kungiyan ya taimake su ya nuna musu yadda za su su yi shuki kamar su masara yadda za su je su kama kifi yadda za su yi ah, kokuri su yi zama a nan america ba tare da matsala ba To daga nan Amurka kuma bari mu kada kasar Kamaru bayan fashin bakin da Helen Bako ta mana inda kuma hukumar zaben kasar ta ce ta shirya tsaf don gudanar da zaɓukan majalisu da ƙananan hukumomin kasar da ke tafe. Amma 'yan adawa kuma suka ce ba fa da su ba. Awal garba gare ka. madugun 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto shugaban jam'iyyar mrc ya buƙaci magoya bayan su da su kaure cewa zaben da za a gudanar na ranar tara ga watan fabrairu shekarar biyu da ashirin ta baɗi shugaban matasa na jam'iyyar ta mrc alhaji hamidu bala ya yi mana ƙarin haske matsayina na dan jami'an mrc abin da ya sa mu mrc muka ke tafiya wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da majalisar dokoki shine sharaɗin wannan zaɓen ba su haɗu ba tukunna sabila ne da zaɓe mai mahimmanci kun ga kamar zaɓen ƙananan hukumomi yana mutane ne suke zaɓe su zaɓi wanda za su inci hukumominsu ba musamman kun ga ta shashin ingilishi da yau har yanzu dai zaman lafiya bata dawo ba bayan da za a ce a yi zaɓe a wannan shashin in shi sa na farko abin da hana mu zuwa zaɓe shi na farko da na biyu kuma muna bukata a sace kuma a sake littafin zaɓe shi muke bukata sai kuma alhaji mutari baminda yana daga cikin masu fada jihi a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila ga abin da ya ce eh, mu jam'iyya ta sdf mun yadda za mu shiga zaɓe domin dama a cikin mitin da muka saba rikewa na nec wato muhawara da manya na wannan jam'iyya suka yi rikewa sun riga sun dau alkawari cewa abin da ya faru a shekarun baya da sdf take shiga zaɓe eh, ta ga abin da ya faru saboda haka yanzu ba za ta sake zauna ba ta shiga zaɓe ba kuma wanda bai yi zaɓe ba kaga za a zaɓi mutane wanda ba shi ya zaɓe su ba kuma za su mulke shi a dole. na namijin ta bakin ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyan rdpc masu rike da hamadafin ikon tun shekaru 38 da suka gabata amma al'amarin ya faskara mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To a gaida awwal karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe goma da kusan minti goma sha shida na safe agogon washington da kewaye lokaci kuma ya yi da za mu koma gefe guda hawa umar da gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan ɗaukar ciki da kuma yadda ma mace za ta reni ciki. A yau kuma shirin lafiya uwar jiki zai tattauna ne akan kula da uwa jariri wato postnatal care and breastfeeding a turanci. Postnatal care and breastfeeding wata kula ce ta musamman da ya kamata a baiwa uwa da jaririnta da kuma yadda za ta shayar da jaririnta musamman a sati shidan farko daga haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka Shin wani irin kula kulawa ya kamata a baiwa macen da ta haihu? Macen da ta haihu dai tana buƙatar kulawa musamman ga 'yan uwanta da ke tare da ita a lokacin nan da ta haihu domin tana bukatan kulawa da goyon baya na mai gidanta da 'yan uwanta wanda ta san hankalinta zai kwanta cikin su. Sannan kulawa da kanta ta fannin tsafta domin a haihuwa misali mata suna iya samun a yi musu ƙari wajen haihuwa domin yaro ba zai iya fita ba. To bayan an yi wannan ƙarin likita ya samu ya ɗinke wannan ƙarin za a buƙaci mace ta kula da kanta da tsafta ta ringa zama cikin ruwan gishiri da muke ce mishi sits bath domin wurin ne ya zauna ba ciwo sannan za ta ringa wanka akai-akai sannan bayan ta haihu din nan cikin awa ɗaya din nan da ta haihu ta ɗan samu hankalinta za ta goge wajen mamanta ta sa yaro ya fara ya fara shan nono kuma ana bata magunguna da za ta ci gaba sha magungunan nan da suke sha lokacin awu da muke ce musu magunguna magana antenatal za ta ci gaba da shan su tsawon sati shida sannan za ta ci gaba da shan akwai magungunan da muke bata wato antibiotics da muke ba da domin a yi mata wannan karin da ke aiki ne shi ma dan karamin aiki za ta sha antibiotics sannan za a iya dan bata maganin da zai dauke mata ciwo ko da irin su paracetamol din nan ne ta dan sha su na yan kwanaki kaɗan sannan za a yi mata magana kuma batun um, family planning wata kan banda ma wanda aka riga aka yi musu karin nan aka gyara wurin aka ɗinka wurin ƙarin ba za a so ta fara saduwa da mai gida ba sai ya ɗan ɗauki lokaci ta san ta warke sati uku hudu zuwa sama haka misali sannan za ta dinga amfani da pad domin bayan haihuwa akwai jinin da yake fitowa da muke ce mishi lokiya jinin zai dan fito ma sati zuwa sati biyu haka nan zai fito da farko farko zai dinga fitowa kamar jini sai zo ya dauke ya fara zama kamar ruwa yana yalo yalo haka sannan har ya zo ya zama farin ruwa zai kai irin sati biyu tana samun wannan su za ta dinga sa pad tana caccanzawa to duk wa'annan irin abubuwan da mace ya kamata ta yi na kulawa da kanta ne bayan haihuwa to likita kin yi maganan wanka in kika je gida karkara za ki ga ruwan na tafasa ake saukewa a ce za a yi wa mutum ko kuma macen da ta haihu wanka da shi irin wannan wankan ake bukata <laughs> a'a babu <laughs> wannan wankan za a ce wankan gargajiya ko to gaskiya a eh, likitance bai da wani mahimmanci yanzu kamar satin da ya wuce na national hospital mun ga mace da ta zo da kuna kan cikinta kuma har ya sa can cikin ciki an yi hoto an ga abin da ba shi ba kamar giwa ne ya taru wai duk da a sunan wankan jego kenan kaga wannan ai ya jawo ciwo a garin neman lafiya saboda haka wanka dai wankan da za ta yi ta kula da kanta lokacin da muke cewa kan mace ta yi wanka shine in muka yi mata um, CS wato mun yi tiyata muka fitar da yaro to ba ta yi wanka wankan ruwa daga kai zuwa kasa ba za ta samu tawul ne ko wata ko wani wanda ke tare da ita ya samu tawul da zai sabulu ya goge mata jiki banda inda aka yi wannan yankan saboda ba mu son ruwa ya taba wurin ko ta samu kwayoyin cuta a wurin. To likita akwai wani irin nau'i na abinci da ya kamata mace ta rika ci bayan ta haihu? Babu a likitance babu. Kika je in muka koma karkara sai ki ga sai a ce sai abinci mai matukar yaji ko barkwano ko kuma kuma irin su kunun kanwa shine ake cewa <laughs> mai jego take sha babu ba lalle ba abin da muke ba da shawara shine mace ta ci abinci wanda muke ce mishi balance diet abinci mai gina jiki wanda dai za ta samu ruwan nono ya zo sannan yaro ya samu um, ruwan nono ya sha sannan ita ma ta samu lafiyan jikinta shine amma duk wani abin da ake iyaye da kakanni suka yi to su dai suke ba da bayani kan wannan amma a likitance gaskiya ba wani bayani kan cewa a wa abincin su ne. To likita duk da dai kin yi magana da tsafta a lokacin da idan bayan mace ta haihu ya kamata a ce akwai ta kasance tana tsaftace jikinta sosai. Shin kamar me ya kamata kuma ta kauracewa? Aside kamar um, sadu da mai gidanta sai wannan inda, aka yi dinki din nan sai ya warke sannan kuma in dai har ba wanda ta samu ƙari ba ne misali za ta iya jira in wannan ruwan ya daina uh, fitowa wato lokiya da muke faɗa da yake ɗaukan sati biyu zuwa uku kamin ya ɗauke ɗin nan za iya jira kafin ta sadu da mai gidanta sannan za ta kiyaye irin zama da ake cewa sai sun yi zama a cikin detol mu bayanin da muke na sit spa in aka yi wa matan nan ƙari aka ɗinke wurin nan ruwa ne za ta samu a baho ruwa wanda mai ɗumi ba mai zafi tafasasshe ba ba mai sanyi ba mai ɗumi wanda in ta sa hannunta za san za ta iya zama a cikin bai minti biyar zuwa goma za ta samo buhun gishirinta wanda in ta fara zuba cikin wannan ruwan tana garwaya zai ringa narkewa to in ta ci gaba da zubawa. in ya daina narkewa to wannan ne daidai lokacin da ya kamata ta shiga ta zauna ciki to in ta zauna ciki safe da yamma yawanci muna rubuta musu shi so biyu ko so uku a rana zuwa irin kwana biyar haka su yi za su samu lafiyan jikinsu to in ka je wani asibitin ko kuma irin primary health care center din nan sai suna cewa wai a zuba su zuba ditol a cikin ruwan da za su zauna a ciki shi ditol din ne yana ciki akwai wani mako da muka yi bayani kan kwayoyin cutan yoyon mara ditol na cikin wa'annan abubuwan da in mace na amfani da shi akai akai tana wanke gaban ta da shi yana iya sa ta samu wannan ciwon yoyon mara din domin shi jitol ina wanke wa'annan sojojin da muke cewa kamar kwayoyi ne suke a gaban mace wanda suke kare ta daga cututtuka to in aka sa jitol din nan kuma ya kore wa'annan so za ta samu kwayoyin cutar da ke da za su bata yoyon mara akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa bayan mace ta haihu eh akwai matsaloli da dan dama daga cikin su shine mace za ta iya samun ana ce mishi postpartum psychosis kamar tabuwan hankali ne dama in mace na da ciki akwai sinadarai da muke cewa estrogen da progesterone estrogen in yayi yawa jikin mace lokacin da take da ciki daga ta haihu wannan sinadaran za su dan ragu daga jikin mace to raguwan su din nan da suke da dan sauri yana iya jawo matsala wajen yanayin mace nan da nan za ta abu kaɗan sai ta soma kuka ko um, ta daina bacci duk abubuwan da ke bata sha'awa a da take da ciki ko kafin ta yi ciki ba su kuma bata sha'awa nan da nan tana cikin bacin rai kullum tana cikin kunci bara ma ta ringa kula da shi wannan bebin ba to duk wa'annan ana suna cikin abin da ake cewa postpartum psychosis to irin wa'annan kulawa ne da goyon baya take bukata daga wajen mai gida da kuma yan uwa wanda ba sai lalle ta sha magani ba in ba dai dama tun da can tana da ciwon dan tabuwa din ba tare da ita sannan bayan haihuwa akwai abin da muke ce mishi puerperal sepsis kwayoyin cuta ne da ke shiga jikin mace bayan ta haihu in bata kula da kanta ba ko da da tiyata ta haihu wato siyas ko kuma ta haihu ne da kanta kuma ai mata wannan kare aka ɗinka amma bata sha magunguna yadda ya kamata ba to duk wa'innan suna iya jawo mata ta samu kwayoyin cutan da za su shiga cikin mahaifanta su shiga cikin jini su kwantar da mace sannan kuma wa'innan idan ba a kama da wuri an yi maganin su ba ba a magance su ba za su iya jawowa nan gaban mace ma ba za ta iya haihuwa ba domin ta samu kwayoyin cuta a cikin mahaifanta wake wasu kuma matan ba su iya shayarwa bayan sun haihu yawanci matsalan da ke jawo wannan za su ce maka wai sun sa yaro a, a mama amma yaro baya sha ko kuma yana sha baya fitowa muna ba da shawara ga mata tun ana awu cewa kuna haihuwa cikin awan nan da kuka haihu bayan kun dan samu hankalinku a sa yaro a mama zukan nan da yaro ke yi shine yake sa wasu sinadarai yana fita daga kwakwalwar mace ya sa nono ya fito saboda haka koda da nonon baya fitowa in yaro ya ci gaba da zuƙa to nonon nan fa zai fara fitowa amma kuma in bata bada ba zai iya jawo illa ma ita matan domin madaran zai taru cikin maman kwayoyin cuta su zo su shiga har maman ya fara kumburi ya fara ciwo ya zama mata cuta. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne zanga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa da likita akan abin da ake cewa a turance postnatal care and breastfeeding wato irin kulawa da mace take bukata bayan ta haihu da kuma yadda ya kamata shayar da yaranta to amma kashi lokaci ya yi halinsa ala tilas sanan, zamu da sa'aya a cikin shirin namu na yau a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato dr suraya awal suleiman sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya To a gaida Hawa'u yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. mu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bellal da jihar Adamawa Najeriya ya ce salam biya Hausa ya ce a yau ina son ku bani dama in yi tsokaci akan matakin da 'yan majalisar dokokin jihar Zamfara suka ɗauka na dakatar da biyan kuɗaɗen fansho ga tsoffin gwamnoni da mataimakansu. Tabbas hakan ya yi daidai la'akari da yadda ake sarwantar da makudan kudade ta wannan bangare sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga goni manajan bullo da masak da ke jihar borno najeriya ya ce salam fiye hausa ya ce tabbas mu al'ummar jihar borno mun yi farin ciki game da sake mana mutane 981 da aka yi waɗanda ma yawancinsu matasa ne da aka tsare a gidajen yari ba tare da wata hujja ba tabbas duk juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake iya gane ta saboda ta sanadiyar sabon gwamnanmu baba gana umara zulum ne aka yi bincike aka tabbatar da cewa ba su da hannu a ciki To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma a takaice. Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba mukami mai linzami 'yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata da tattaunawa a kan batun nukiliyar ta dakarun koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta harba wasu makamai guda biyu daga lardin hamgyong zuwa gabar tekun yankin daga gabas da karfe biyar na maraicen yankin sanarwa bata bayyana nisan da tazarar gudun da makaman suka yi ba ko kuma waɗanne irin makamai ne a yau alhamis ƙasar china ta yi kira ga jakadan amurka a birnin beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu kudurori da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu. To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tisle wacce ta karanto da labaran duniya da da ita kuma ah, Hamdan wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jona Kume. ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayanmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batun tazarcen buhari da kafaru.